tun daga lokacin da aka yaya kallabi na yakin neman zaɓe a tarayyar Najeriya da aka yi fatan cewa a bana ya yiwu a samu sauyi daga 'yan siyasar saboda manyan 'yan takarar biyu na jam'iyyun APC mai mulki da PDP ta 'yan adawa dukkaninsu daga bangare ɗaya suka fito na ƙasar. To sai dai ta bayyana cewa sun kasa ba mara ɗakunya. inda suke furta kalamai na yarfi irin na siyasa da ya kamata a ce an wuce wannan matsayi a siyasar Najeriya. Dr. Abubakar Umar Kari masanin kimiyyar siyasa da ke jami'ar Abuja ya ce akwai fadalilan da suka sanya faruwar hakan. Hakan bai canza ba saboda irin zaƙewa da su 'yan takarar musamman ma magoya bayan su suke yi. A ganin su waɗannan maganganu na yarfe da ɓatanci da ƙage-ƙage su ne za su sama masu ƙuri'a. kusan cewa duka su 'yan takarar nan manya guda biyu babu waɗansu abubuwa ƙwarara da za su fito su gaya wa mutane bacin waɗannan maganganu na ɓatanci. Duka ɓangarorin biyu da yi sun buge ne a kan batu na cin hanci da rashawa da suke nuna wa juna 'yar yatsa hamma da kama suna na cewa ɓarawo ne yake ihun a kama ɓarawo. To sai dai ga barista mai nasara Umar mai sharhi a kan al'amuran yau da kullum a tarayyar Najeriya. na mai bayyana hatsarin da yake hange. duk abubuwan da kake gani na ya kamata a ce ana tankara shekara ashirin a ce har yanzu 'yan siyasar najeriya har yanzu ba su iya kaiwa matsayin dattako ba to wannan duk abu da suke yi abu ne mai hadari sosai domin ita siyasa nau'i ne na ɗauka amana don a jama'a aiki manufofi da tsare-tsaren abubuwan da ka shirya za ka yi su ne za su sai da ka amma ba magana ya rufe ba tun dai matasan 'yan siyasa irin su suleiman yusuf gaga ke bayyana rashin gamsuwa da wannan salo a kamfe ya kamata a fuskanci abin da ya damu jama'a ne in ka dubi 2015 ita opposition da yake muke cikinta yanzu ita makanan ta nuna a wancan lokaci ana ma juna yarfe wanda yake ba abin da 'yan ƙasa suke so su ji ba kenan suna so menene damuwa 'yan najeriya menene aka yi 'yan najeriya alkawara sannan kuma menene ma yanzu za a yi musu shin ina mafita ne ga wannan hali da ake ciki har ila yau ga dr abubakar umar kari mafita shine a koma rahoton nan na mai shira west wanda ya kawo shawaran a kirkiri waɗansu hukumomi na musamman waɗanda za a ba su waɗansu ayyuka da yanzu hukumar zaɓe ne take yi tunda bisa ga dukkan alamu wannan hukumar ba za ta iya aiwatar da duka waɗannan ayyuka ba ƙwararru na bayyana cewa akwai buƙatar 'yan siyasar najeriya su sanya bakin su linzami a yakin neman zaɓen da suke yi domin samun gudanar da babban zaɓen na najeriya cikin kwanciyar hankali da ɗorewar tsarin na dimokuraɗiyya uwais abubakar idris dw hausa abuja najeriya